خلق البشر من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل بين الزوجين مودة ورحمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج صلى الله عليه وعلى آله وصحابته المهتدين بهديه والسالكين لطريقته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أولادكم ذكورا وإناثا حثوا الشباب على الزواج المبكر وأعينوهم على ذلك واتركوا المغالاة في المهور فإنها من أسباب تأخير الزواج واحذروا من الإسراف والمباحات في ولائمه فإن أكثرها يفرغ في الأرض وربما وضع في الأماكن القذرة فاحذروا العقوبات لقد كثر الشباب العذر وتضاعف على وتضاعف عدد الشابات غير المتزوجات وحرم الجميع لذة الحياة ولا شك أن من أعظم الأسباب في ذلك كثرة المهور ومن المأسوف له أن أمر المهر أصبح لدى الكثير من الرجال بيد النساء ولم يبقى للرجل قيمة في أمر ابنته وأصبحت النظرة للمال لا للرجل لأن الأمر عاد للنساء عاد لناقشات العقل والدين عاد لمن لا يدركنا عواقب الأمور وأصبحت ضحية الشاب والشابة وربما ترتب على ذلك مفاسد قد لا يدركها الكثير لقد أمر الله بالتزويج ولم يجعل الفقر عيبا ووعد بالغنى قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يبنهم الله من فضله والله واسع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوى مسلمين صلى الله الله bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki tare da yabo da jinjinawa ga manzon tsira wato ga manzon tsira annabi rahma sallallahu alaihi wasallam Allah ne wanda ya halicci ɗan adam daga rai guda ɗaya ya kuma halatta zurriyarsa gaba ɗaya daga jikin annabi adam alaihissalam ya sanya tsakanin ma'aurata akwai ƙauna da jin kai ina mai shaidawa lallai annabi muhammad salama bawa ne na allah kuma manzansa ne wanda ya kwaɗaitar a kan maganan aure inda yake cewa ya taron matasa daga cikin kudu wanda ya samu dama to ya yi aure tsira da aminci na Allah su ƙara tabbata ga manzon tsira da sahabbansa da alayensa Wainda suka samu shirya da shiryarsa. Wainda suka bi tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka bayan Allah masallata mu ji tsoron Allah a cikin kawunan mu da kuma ‘ya'yayenmu da muka haifa mazansu da matansu. Mu kwaɗaitar da matasa a kan yin aure da wuri, mu kuma taimake su a kan yin haka, mu guji tsawalawa cikin al'amarin sadaki ko ɗawainiya ta aure. Lallai yin haka na daga cikin sabuba da suke kawo jinkirin yin aure. mu guji yin almubazzaranci da alfahari wurin walima ta aure kashe kuɗi ya wuce kima ya wuce misali mafi yawan haka ƙarshe dai abincin da aka yi ɗin ma watakila a wuraren ƙazanta za a zubar da shi mu guji yin hukuma ga 'ya'yayenmu maza da mata lallai gauraye a cikin samari suna nan da sannan adadin mata marasa aure yana ƙara ninkuwa ne ninki mai tarin yawa kuma muna haramta ma waɗannan ɓangarori guda biyu jin daɗin rayuwarsu ko shakka babu lallai a daga cikin mafiya girman a kan haka shi shine tsanantawa da muka yi a wurin ɗawainiyar auren yana daga cikin abin takaici za ta samu al'amarin sadaki ko al'amarin da ya shafi maganan aure a yau ya koma hannun mata an wayi gari mazaje ba su da sauran wata kima a kan ɗiyarsu lokacin za su auren da ita komai ya zo sai a ce shi ma uban da kansa ce ai sai abin da mata suka ce an wayi gari dukiya ake kallo ba mijin da za a aura ba wa ba kwalitin namijin ba domin al'amarin ya riga ya koma hannun mata ya koma hannun masu tawaya a cikin hankalinsu da kuma addininsu al'amari ya koma hannun waɗanda ba su da hangen nesa a cikin al'amura sai aka wayi gari wanda yake aukawa a cikin bala'in da musibar su ne samari da matasa zai iya yiwuwa ma hakan ya janyo ɓarna mai yawa wacce da yawa daga cikin mutane ba sa iya hankalta su su riski wannan ɓarnar hakika Allah maɗauki sarki ya yi wani umarni da mu aure kuma bai sanya talauci ya zama aibu ba da zai hana yin aure kuma ya yi mana alkawari ma cikin yin auren akwai samun wadata daga wurin Allah subhanahu wa inda Allah ta'ala ya ce ku aurar da gwagwaran cikinku da salihai daga cikin bayinku in sun kasance talakawa ne to Allah ta'ala zai azurta su daga falalarsa lalle Allah mai yawan yalwa ne kuma masani ne ga dukan komai suratul nur aya ta 32 manzon tsira annabi rahma sallallahu alaihi ya kudaitar yake cewa ya taron matasa wanda duk ya samu dama da iko daga cikin ku yayi aure domin wannan shi ne kai wa makura wurin rinse idanuwa da kuma kiyaye wuraren tsarkinku daga aukawa zuwa ga alfasha wanda ba shi da dama to yi azumi ya rizinci azumi domin zai zama masa wato garkuwa da zai hana shi aukawa zuwa ga alfasha hadisun bukhari da musulmi babu shakka cikin al'amarin aure akwai fa'idodi masu yawa daga ciki yawaita zurriya domin annabi sallallahu ya kudaitar a haka akan haka inda yake cewa hadisin da Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan ce ku auri mata waɗanda suke kauna ku kuke kauna su kuma masu haihuwa domin zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashin kiyama yana daga cikin fa'idodin aure akwai samun nutsuwa ga zuciyar ɗan adam akwai kuma jin daɗi na rayuwa akwai kuma kiyaye wurin tsarki daga aukawa zuwa ga alfasha kamar yadda yake daga cikin karanta sadaki da kuma ɗawainiya a lokacin aure yana da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idarsa yakan sanya samari su waiwayo maganar aure da wuri da zarar lokaci ya yi ba tare da sun yi jinkiri ba ta haka ne ake samar da dacewar wato mu maza da mata su zama sun tashi a cikin rayuwa mai tsafta za ka ga an hana saurayi yin aure a ce ya yi wuri yanzu ka ce za ka yi aure amma kuma bai yi wuri-wuri ba ya zai nemi maza a mata na banza ya yi alfasha da su ko mu hana ƴaƴanmu mata aure mu ce bayan zuba tukuna akwai lokaci zuwa gaba bayan ba mu ba su maganin da zai kare musu ya hana su samun wannan gariza ta sha'awa da ubangiji ta'ala ya halitta a tare da su wanda duk duniya babu wani abin da za ka yi wa ɗamaci matuƙar ta kai wa innan shekaru illa kawai ka haɗa ta da abokin zamanta haka Allah ya tsara halittar ɗan adam fitra ce haka Allah ya tsara ta babu wanda ya isa ya canza ta yarka ba mala'ika ba ce mutum ce don haka tana kaiwa wannan shekaru to lallai tana buƙatar abokin zama yin haka shine zai karanta barna da ya zuwa a cikin mutanenmu hakika na salama ya fadaitar akan a karanta ɗawainiya a cikin maganar aure inda yake cewa inna a'zaman nikahi baraka aisaruhu ma'um mafi lalle mafi girman albarka a cikin aure auren da ya fi kowanne albarka shine auren da ɗawainiyarsa ta zama kaɗan ce ba a tsananta ba sa'annan yana da cikin sabuwa na samun dace ga ma'aurata a samu zama mai tsayi mai jin daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali shine a karanta ɗawainiyar domin shi namiji idan aka matsanta mushi ne wahala a wurin maganar aure biki da za a yi to hakan kan iya haifar da ya je ya ci bashi watakila bashin banki ma saboda yana son ya auri matar bashin da yana ninkuwa lokaci bayan lokaci ta yadda bayan an zama wannan tsawoniyar auren idan ya kalli matar sai dinga jin bakin ciki a rayuwarsa domin a dalilin ta ya ciwo bashin da har yau ya kasa biya lokaci yana ƙara tsawaita sai al'amuran zamantacewa ya ƙuntar da tsakanin shi da ita idan ma an samu matsala sai ka ga ya ɗaura wa iyayen ɗawainiya lokacin rabuwa da ita ya ce sai an biya shi kaza sai an mishi kaza an mai kaza ya zama zaman ya ji daɗi kuma ya ki ya rabu da ita don ta je ta yi aure domin yana tunanin wahalar da ya sha sai an biya shi wannan wahalar kuma gashi zaman auren ya gagara sai a shafa shekaru ana yawo a kotu ana neman yaya za a yi saboda ya kashe wasu makudin dukiya masu tarin yawa ku ji tsoron Allah bayan Allah makawunanku musamman wato ga waɗanda suke mayar da ‘ya'yansu mata su zama wasu haja ne na kasuwanci wane ne ake nema sai an nemi wani babba mai matsayi wanda ya kai ko shakka babu a musulunci ba daidai ba ne ka ɗauki ‘yarka ka ba ta ta ga mijin da bai cancanta ba amma a matsayin ta na musulmi wace irin cancanta ce a nusa salama ya faɗa kwalitis ɗin da za a nema ga mijin da za a ba wa aure a nusa salama ya riga ya yi magana inda yake cewa a tafi man dauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk sanda mutumin da kuka yadda da addinin shi kuka yadda da halayen sa zo neman aure wurin ku fa auren mushi ku ba shi aure ce, in ba ku haka ba ta kun tun fil ardi wa fasadun arin idan ba ku haka ba to lallai za a samu fitina da barna mai girma a ban ƙasa lallai ƴaƴa da yawa mata ta hanyar dalilin maganar aure yara da yawa sun bijire wa iyayensu sun zama 'yan shaye-shaye sun bar gidajen iyayensu wasu ma sun yi rinta sun bar addinin musulunci saboda mene akwai iyayen da za su rike 'ya'yan su ki da su ga manemin sun zo wanda sun cika ka'idodi a ba su ba za a ba su ba saboda wani abu da ake kwaɗayi ko ake hange a nan gaba cewa za a iya samu tattare da su ko kuma a tilasta wa ɗaya a kan sai ta auri mijin da ita ba ta so wanda wannan ma ba karamin kuskure ba ne kuma yana daga cikin sabuba har yanzu da suke sanya ɗaya mata suke bijire iyaye suke shiga rayuwa suke shiga duniya wanda da yawa daga cikin mata idan ka zaunar da su kai musu tambayoyi na daga cikin abin da ya jefa su da yawa kashi biyu cikin hukunsu za ta bi matsalar da ta jefa su harkar shaye-shaye suka bar gidajen iyayensu shi ne matsala a kan aure da aka yi ƙoƙarin a aura musu mazajen da ba sa su. Lallai al'ummar musulmi ya kamata mu waiwayi wannan ɓangaren, mu duba wai yaya ya kasance ne a baya iyayenmu lokacin da suke aurar da ‘ya'yayensu a lokacin da ya dace. Manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya yi aure a rayuwarsa kuma ya aurar. Sahabban shi sun yi aure sun aurar a zamanin shi. Shin wannan al'ummar ba al'ummar annabi Muhammad ba ce? Sallallahu kuma ba ita ce al'ummar da Imam Maliku yake cewa babu abin da zai gyara wannan al'ummar sai irin abin da ya gyara waccan al'ummar da ta gabata ba. don haka don me za mu bar addininmu mu ɗauki wani abu na wata wayewa ta duniya wacce ta saba wa tsarin karantarwa ta addininmu dole ne mu koma cikin karantarwa ta addinin musulunci mu duba mu aurar da ƴaƴanmu mu karanta ɗawainiya sau da yawa miji idan aka zo aure idan aka taklifar da ake ɗaura masa shi mijin ya sha wahala a wurin auren iyayen yarinyar su masu wahala duk bangare guda biyu kowa sai ya jiga ta kafin a gama wannan auren me dalilin da zai sanya haka aure an samu sadaci shine abin da ake bukata wurin zama sai ka kama mata wuri ka nema muku shimfiɗa da za ku kwanta a auren da su su tafi gidajensu aure baya hana ci gaba da karatu mata masu aure da karatunsu sun fi kima sun fi daraja a cikin jami'o'i ku je ku bincika kuma alhamdulillah ta harsusan bi ni'matillahi mun shiga yanzu muna cikin wannan tsarin tunda ni ma ina koyarwa a kwaleji babba wanda za ka karanta yara mata waɗanda suke da aure wallahi azim malaman suna girmama masu su daraja su sannan a cikin yan uwansu ma ɗalibai daraja da kima suke da ita saɓanin yaran da ba su da aure ka je ka ga irin fitsara da yaran suke yi saboda ne saboda sun kai lokacin auren amma an masa arziki don Allah kai ne tambaye ka mahaifiyar yarinyar da ka haife ta wace da ka aure da kuka haifi yarinyar da ita wace jami'a ta gama kuma yau gashi kuna tare da su kuna zaune lafiya kuma kun haifi yaran ku lafiya me ya taɓa lafiyar su da an yi magana sai ce a ai yanzu idan aka auren yarinya idan mutum ya sake ta ba ta yi karatu mai nisa ba ya za ta yi dama ka aurar da ita ne don a sake ta ku bincika menene dalilin da yake haifar da sakin mana ku gyara saboda ba ku duba abin da annabi ya faɗa ne ku kawai duniyar ta kuke dubawa in yana da kuɗi ku bashi in bashi da kuɗi ku bari shi yasa ake samun matsaloli amma da yawa za ka ga wanda suke dokewa cewa ba za su aurar ba sai ta gama jami'a sai ta gama kaza wallahi mutum da su ko kuma su masu amma sai su ce su sai su sun gama jami'a to ku je ku ga abin da ke faruwa a manyan manyan jami'o'i kuma alhamdulillah Najeriya dai a arewa baka da uzuri kai dan arewa domin duk jami'o'in mu na arewa babu jami'ar da aka haramta wa mace mai aure ta je karatu a jami'a to don haka mu dawo zuwa ga karantarwar addinin mu mu sauƙaƙa wa kawunan mu ta yadda rayuwar za ta yi sauƙi a cikin mu tafiyar da al'amuran mu wannan na daga cikin illolin da suke haifar da yara suke bijire wa iyayensu sa'annan akan wannan mimbari mai albarka lallai ina so in ji hankalinmu akan wasu abubuwa da muke fuskanta masu hatsari kun ga yaran fulani nan kuna ganin su a gari suna yawo suna tura ruwa ko da yawa daga cikinsu za ka tarar da su wallahi abin wallahi abin da yawa daga cikinsu fatiha ba su iya karantawa ba Sarki ba su iya ba za a zo ana tallafa za ka gan su a bakin masallacin sun jera kurayen ruwansu sun zauna ba sa sallah domin ba su ma iya ta ba su ma sanya ake yin ta ba wannan kalubale ne babba rabawa Allah ya saka musu da alkhairi ina iya tuna wasu daga cikin magabata a nan cikin garin su ina iya tuna wa'anda ni na sani ina iya tuna kamar Sheikh Ma'mun Allah ya saka mu da alkhairi ina iya tuna Sheikh Ali Bahari ina iya tuna Sheikh Nazir Sardar Allah ya saka musu da alkhairi sannan an ba mu labari ɗaya daga cikin malamanmu ya ba mu labarin shakariyar wa'inda suka buga mana wani misali da ya kamata du'atu su ɗauki wannan tsari shi ne abinda suke yi sukan je irin wannan ƙauyukan a je a ɗibo yaran ƙauye idan aka ta sami wannan ƙauyen sai a ɗiba yara guda biyu ko uku sai a kawo su a ba su karatu na addini a karantar da su bayan sun yi karatun an yi ɗawainiya da su su za su koma zuwa ga ƙauyukansu su je su karantar da mutanen ƙauyen waɗannan yaran yanzu suna fitowa neman kuɗi suna tura ruwa kuma sun ga yadda abubuwa suke faruwa a dazuzzuka a yau gobe za a iya samun matsala don haka dole ne mu canza tunani a kan wannan a ɗiba irin waɗannan yaran a samar da wurare mun yi tafiya daga nan mun tafi har gombe mun je gidan da da'awa nasu Allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari sosai sun samar da wurare gida ne gidaje suka samar wanda aka tara yara marayu da irin yaran da aka jefar da su inda aka yi tsinta babu iyaye idan suka tsinto yara, sai su kawo su haɗa su da marayu su ma marayu ne ba a ma gaya musu tsinta su aka yi ana ba su karatu na addini ana ba su karatu na zamani ana kulawa da cinsu da sha da sutura da lafiyarsu wa'annan yaran zuwa gaba za su zama jagorori a cikin al'umma sun tashi ba uwa babu uba amma al'umma sun musu gata ka je ka ga wannan wurin na gombe duk najeriya ni dai ban san wurin da musulmi suke da gata irin wannan ba yara shugabbu ka je ka ga irin gatan da ake musu a wannan wurin a ba su karatu na addini a ba su karatu na zamani a koya musu sana'a garin jos ba za mu iya yin wannan ba ne wani gida yake da shi a garin jos irin wannan gidan da aka samar da shi a ce wannan gidan na marayu ne ana kula da shi kuma a can ka je ka ga tsarin da suka yi a cikin kwamitinsu akwai alƙalai akwai manya-manyan jami'an gwamnati akwai manya-manyan attajirai masu kuɗi suka ce mana kuɗi ba matsalar su bane duk abubuwan da suke gudanarwa bayan Allah ne suke ba da wannan kuɗin ake gudanar da su ya kamata a ce an samar da irin wannan tsarin domin a ceto al'umma yaran nan da ba su da gata ba su da galiyo ya zama ku ne gatan su ku ne galiyo su don a samu zaman lafiya idan har yaran nan suka samu karatu suka samu ingantacciyar tarbiyya kuma za ku kwanta ku bacci lafiya a gidajen amma fa in ba su yi ba akwai matsala don haka ɗan uwa masu alkhairi masu albarka lallai ya zama wajibi wasu abubuwan da suke faruwa fa kada mu yi tunanin gwamnati za ta shigo ta gyara mana wannan matsalolin mu din ne za mu ɗauki gyara domin yanzu irin wani abubuwan da ake samarwa na shaye-shaye a cikin al'ummar mu abu ne wanda yake za a lalata lafiyar samarin a lalata kwakwalansu kuma a haifar da bala'i a cikin al'umma amma kuma fa abu ne da wasu suna son haka domin al'ummar ku ce suke lalacewa to don haka babu lokacin da za a zo a dakile muku wannan matsala kai ya kasance ka yi tsaya ka yi lissafi ka yi tunani wannan babban yaki ne da aka cika da shi ba a cika a yakin makami ba an kona dukiyarka tattalin arzikinka an yi kokarin a kore ka baka fita ba to yanzu an dawo an lalata maka matasan ka wanda su ne musabbal su ne ficin al'ummarka matasa sun wayi gari da yawa da ciki domin idan ta duba adadin samarin da suke wannan harkar to abin zai ba ta tsoro saboda idan al'amari ya ci gaba a haka to al'ummar fa ta gama rushewa domin duk wani tafiya ana duba yaya tsarin samarin wannan al'ummar take idan samarin suna da riko da addini samarin sun san me suke suna da lafiyayyen hankali to lalle wannan al'ummar za ta za a boga da ita a cikin komai a rayuwa domin a shafu huwa lalle ya tafi wa a na sun'a duk wani abin da ake so a yi to idan ana so abu ya tafi to dole sai an samu matasa a ciki to idan aka lalata matasan to an gama da al'umma to don haka ya rage namu mu mu dawo mu yi wa kanmu karatun tanisu mu mayar da hankali kowa mu yi tunani kyakkyawa yaya za mu yi mu tserato da waɗannan matasa mu shiga ƙauyuka fulani mu fa ana ta riddar da su riddar suke yi kamar yadda ka san abun tsoro saboda mene an fahimci cewa ga su da bala'in zakka Allah ya ba su kwakwalwa idan ka ga yadda suke fice a makaranta a fagen ilimi to mu ba mu je mun karantar da su amma mun bari wasu da ba mu ba suna shiga suna riddar da waɗannan yaran kuma ana samun matsala don haka kada ka ce kai tun ba kai jifa ya wuce kanka ya haɗa kan ubin kowa wannan kuskure kuskure ne babba dole ne wannan mas'uliya ce a kaina mas'uliya ce a kanta. fatan mu Allah madaukakin sarki ya ceto wannan al'umma daga cikin wannan kaskanci da take fuskanta Allah ya farkar da mu daga barcin da muke yi Allah ya sa mu farka mu gane ya Allah ta'ala muna roƙonka akan wannan mimbari mai albarka ya Allah wannan ƙasa ta mu ƙasin ɓangarorin da suke fuskantar matsala ta tsaro ya Allah ka tabbatar mana da aminci da tsaro a cikin ƙasarmu mu gabaki ɗaya ya Allah ta'ala ka ɗaga darajar wannan mareniyar al'umma a cikin wannan jiha tamu ya Allah ka kare mu daga dukkanin fitincinu ya Allah ka ɗora mu akan daidai ya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka tausaya mana halin da muke ciki ka kawo mana sauki a cikin rayuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you. الله